alvaro negredo dan wasan valencia ya samu shiga rukunin waɗanda za su buga valencia a wasan da za su yi da elci tun da ya ji rauni a ƙafarsa kafin ya baro manchester city wannan shine karo na farko da dan wasan zai buga valencia dan shekaru 29 dan wasan gaba wanda kuma dan asalin ƙasar spain ne ya taimaka wa manchester city sun lashe kofin premier league a shekarar da ta wuce valencia dai ta karɓo negredo aro ne na tsawon shekara guda valencia ita ce da hudu a teburin league din spain a wani labarin kuma 'yan sanda a latvia sun kama mutane takwas da ake zargi da yin zagon ƙasa wurin shirya wasa a gasar fidda gwani na zakaru na uefa